sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanne. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Rige-rigen da ake wajen tallata allurar kafin cutar COVID-19 a duniya ya ƙara zafafa bayan da China ta sanar da cewa za ta saka matakan shigar bakin da suka fito daga yankin Hong Kong. ya da hada yin allurar da china ta samar yayin da za a buƙaci takardu kalilan daga masu shiga chinar ƙasar na fatan ganin ta bunƙasa karɓar allurar ta wacce mafi akasarin ƙasashen yammacin duniya suka ki amincewa da ita ita ma china dai bata ba da izinin a hada ko a raba allurar da aka hada a wasu ƙasashen waje a cikin ƙasar ta ba masu zanga-zanga sun sake bazama akan titunan miyamma a ranar asabar inda suka gamu da fushin jami'an tsaro waɗanda suka rika harba harsashen gaske cikin masu boran akalla mutum hudu ne cikin masu zanga-zangar suka mutu a mandale birni na biyu mafi girma a ƙasar da kuma tsakiyar birnin faye yayin da ake fama da wannan tarzoma a ƙasar ta miyamma mai bincike kan haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ya yi kira ga ƙasashen duniya da su haɗa kai wajen nuna adawa ga dakarun ƙasar da suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan fabrairu ya kuma kara da cewa ya zama dole kasashen duniya su kube rigar kariya da dakarun ke da ita don su fuskanci hukunci amma wani jami'in kasar ta miyamma ya faɗa wa majalisar cewa hukumomin na matukar kokarin ganin ba su yi amfani da karfin da ya wuce kima ba akan masu zanga-zangar ministan harkokin cikin gida a afghanistan masud andarabi ya yi gargaɗi kan hanzarin da ake na ficewar dakarun amurka a kasar yana mai cewa alakar da ke tsakanin ƙungiyar taliban da alka'ida na nan daram matakin da ya ce zai kara ta'azzara ayyukan ta'addanci a duniya yayin wata hira da kamfanin dillancin labarai na associated press ministan ya ce dakarun tsaron ƙasar da ke samun goyon bayan amurka sun yi nasarar dakile har haren da kungiyoyin 'yan ta'addan ke kaiwa a ƙasar ta afghanistan ciki har da kungiyar is gargadin na zuwa ne yayin da hukumomi a washington suke duba matsayin da gwamnatin trump ta cimma da kungiyar ta taliban sama da shekara ɗaya. wacce ta nemi janyewar ragowar dakarun amurkan 2,500 nan da ranar 1 ga watan mayu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu bincike a majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki mataki don kawo ƙarshen aika-aikan da ake yi a ƙasar siriya waɗanda suke janyo cikas ga yunkurin da ake na samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar wacce ta kwashe shekara goma tana fama da rikici shi dai kwamitin da ke bincike kan rikicin na siriya wanda ke zaman kansa ya mika wani sabon rahoto ga hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya wata yarjejeniyar tsagaita wuta da rasha da turkiya suka taimaka wajen kullawa a bara a lardin idlib da ke arewa maso yammacin siriyar wanda shine tunga ta karshe da ke dauke da 'yan tawaye ta yi nasarar rage rikicin da ƙasar ke fuskanta sai dai shugaban kwamitin paulo pinheiro ya ce rikici zai iya sake ballewa a ƙasar ta siriya amma jakadan siriyar a geneva hussam irin a'ala ya ce rahoton na dauke da kurakurai da dama yana mai cewa gwamnatin siriya na yakar kungiyoyin 'yan ta'adda batun da ya ce kwamitin binciken ya dauke idansa a kai akalla mutum hudu ne suka mutu bayan da wani jirgin sojin kasar kazakhstan ya yi fadi a ranar asabar a cewar gwamnatin kasar jirgin sojin mai lamba 26 ya faɗi ne a lokacin da yake kokarin sauka a wani yanayi mai cike da hazo a filin tashin jiragen saman almati babban birnin kasar ta kazakhstan kamar yadda ma'aikatar da ke kula da ayyukan ba da agajin gaggawa ta faɗa jirgin ya taso ne daga nur sultan amma aka daina jin ɗuriyarsa a daidai lokacin da yake shirin sauka bayanai sun yi nuni da cewa ma'aikatan jirgin shida ne a ciki amma ba ɗauke da fasinja ko ɗaya babu dai wasu bayanai daga hukumomi kan abin da ya haddasa faɗuwar jirgin. shirinmu na kasuwa a kai miki dole. kasuwa a kai miki dole kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai miki dole ya ta amerika kasuwa a kai miki dole farashi kan hau kan sauka kasuwa Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke tantauna harkokin saye da sayarwa domin ci gaban kasuwanci a kasashe masu tasowa wanda a yau ni Suleiman Muni Barma zan gabatar. mun kuma ya da zango ne a kasuwar talawali da ke unguwar bani fandu ta birnin yamai a jamhuriyar nijar inda muka zanta da shugaban wannan kasuwa malami salamu alaikum sai ka gabatar da kanka alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu suna na chale waliyi wasu na kira na chale banana eh ah, wato kenan sunan kasuwar sunan kare ne kasuwar ta dauka sunana ne ta dauka eh me da menene ake saida a wannan kasuwa ta chale waliyi a hali yanzu duka mun yi sai da shadda shadda iri iri kaloli daban-daban daga gizina har zuwa tc Bazen. duk wani abu da ya shahi tuwahi eh, bayan shi muna sai da kayayyaki masu yawa irin su ko da flair irin su atamfa irin su suna da yawa ne eh, daga wacce kasa kuke zuwa da kayayyakin nan kayayyakin mahi galibin su suna hito daga dubai amma kuma daga ko'ina bangarori da yawa suna shigowa. su a ne abokan cinikayya abokan hulɗa masu zawa su sayi kaya nan kowa da kowa abokan hulɗar mu akwai duka muna aiki da kowa da kowa akwai masu zawa sayan mu basu da iyaka daga ko'ina kasuwar chalewali tana samun kamar bakunci daga jihohi haka babu wani yankin da mutunan shi bayya cewa ga kasuwa to yaya za a iya cewa kasuwar take tahiya ne kamar kasuwar tana tahiya ne akan saukin farashi ina magana ne akan yadda ciniki ana samun ciniki ah, tabbat eh, tun daga sahiya har da dare kullum ciniki bai yanke muna hmm. eh. daga wani lokaci zuwa lokaci kasuwar ke budewa kasuwar mu ba a saur ba a rufe ta tana aiki daga sassahe har zuwa sha biyu na dare hmm. abokan kasuwa suna zauwa su sai abin da suke so kamar yadda ka gane su ga suna za su zo su sai duk abin da suke so suna cinikayyar su a cikin tsanaki da kaga babu wata mashikila. Hmm. na lura cewa eh, galibin waɗanda eh, ke eh, sayan kayayyakin nan a halin yanzu mata ne haka nan ne akwai fahimta tsakanin kuwa ai in ka ga alama ai za ka gani kowace na zaɓe abin da take so ne nan in mutane sun shigo nan kayan sun shagaltar da kowa daga wani samun matsala kowa ya zo ya ga abin da ya kaso sauri kawai yake sai ya taya shi eh. akwai alamar eh, kowa shigowa yake ya kwasa ya ake a gane wane ne mai saye wane ne mai sayarwa a'a akwai yare ciki masu taimaka maka zaben kaya akwai masaya wa'anda su ma abokan saye su ma sun zo saye ne kamar yadda ka zo saye ba mai shiga haraka wani ka zaɓi duk abin da ka ga dama kana kwasa ne ba mai maka magana in buhu nawa ka cika ba mai maka magana sai in ka kai wurin hita sai ka kai wurin hita ne in ka kai wurin hita sai a samu masu ce maka ga inda aka biya sai su gwada maka su lissaha maka nan ma masu lissahi daban masu amsa kuɗi daban to suka lissa sai ka biya kudin ka sai su baka takarda takardar nan da suka baka ita ga baka yancin ka hita waje wato ita ce shaidar ka biya ita ce shaidar ka biya idan ka hita baka da wannan shaida akwai masu tsaron kofa su kuma in sun ganka suna tambaya ka mai gida ina abun takarda ina da si in ka ce babu sai su raka ka hau wurin mai biya su tantance in ka biya ne ba a baka resi ba sai ka koma can wanda ya amshi kuɗinka shi zai baka resi sai ka hito na lura cewa wannan wuri akwai alamar cewa-cewa sosai shin ana katari ana kama waɗanda kamar ke kokarin su fita da kaya ba a kan hanyar gaskiya ba eh, jehi jehi ana samu amma ba su cika yawa ba hmm. eh, mutane nawa ne za a iya cewa ke karkashin ka da yake kai ne shugaban wannan kasuwa ta chale wali ma'aikata na suna iya kai mutum hamsin ayyukansu daban-daban ne akwai masu zuwa kawo kayayyaki ko ina akwai masu amsa kuɗi akwai masu lissafin kaya akwai masu taimakawa mai saye ya zaɓi kaya wanda ya kaso akwai masu kulawa da tsara kaya tsatsara kaya kar su bari kaya su lalace eh haka su akwai wani tsari da kake da niyyar don saboda ƙara inganta harkokin wannan kasuwa nan gaba tsarin inganta shi a namu gani ingantacce ne kaya muke kawowa iri-iri in ka zo yau gobe in ka zo za ka ga kasuwa kamar ta canza kamar ba ya take ba an samu ƙarin wasu kayayyaki da ba kai tsammani ba kenan wannan shine karhin kasuwa kuma a kullum ana ƙara samun abokan waɗanda ke zauwa sayayya a kullum ka ganin mu da ka shigo wato dai ta tabbata kasuwa a kai miki dole ana kawo mana dole ni din nan ko in nace zan gwada in yi minti daya na rihe za ka iske titi ya yi rihe saboda jama'ar da za su zo su tambaya ya aka yi dole sai mun tashi tun da sassauri in ba haka ba za mu iske mutane na jiran mu mu bude to wani irin sako ne gare ka zuwa ga abakan hudda haka waɗanda suke zauwa suna sayayyar kayayyaki ko kuma sauran 'yan kasuwa da abokanka duka godiya kawai nake musu saboda sai dai wanda bai sanni ba wanda ya sanni abinda a gare ni bai sayan shi wani waje sai dai ya zo na ya sayi shi menene bambancin ita kasuwar ta eh, farashi farashi ne a ƙasa sosai kuma a sosai kana nufin kenan idan mutum ya zo sai kaya a nan duk ta je ta zo zai iya samun riba a nan ya ko ina ara haka nan ne ba <laughs> kana da masaniya akan sauran kasuwanni ina da masaniya hmm. yo ai alama kan nunawa menene yasa kayan suka yi ara a wurin ka ra'ayi na ne ni waliyi ne ni ban zo bi da kuɗi ba balle in ɗora riba mai yawa wato baka damu baka ci riba ban damu da riba ba eh. to a ba mana sirrin kasuwa menene sirrin kasuwa ga wanda watakila yanzu a halin yanzu yake da niyyar ya shiga kasuwanci tana yiwa mutumin yana ɗan ɗari-ɗari waɗanne ne sharoni ne zaka iya bayarwa musamman ga matasa waɗanda a halin yanzu babu aikin yi kuma suna so su yi kasuwanci su san da cewa ita kasuwa albarka a ce ce tsare da ita kamar yadda za ka ga kuɗin shigarka da yadda Allah zai sa musu albarka sai ka ga daban ne tana iya kai ka inda baka yi tsammani ba daga talla daga talla eh, tarko karami kakan iya bude kamfani ita kasuwa haka take ana son daurewa da kuma haka da ne in an daure yau da gobe baka fasa ba za ka yi nasara to ba ku da damuwa a bangaren hukuma haka hukuma ba ka ce babu damuwa hukuma suna zakuwa suna kawo maka takardun <laughs> haraji eh, kana biya hmm. eh. to a harajin bai tsauri ba oh to wannan kam ba yadda za a yi tunda <laughs> haka nan ne suka tsara eh, haka suka tsara wannan su suka sa aikinsu kenan in suka zo sai ka bar su su yi nasu aiki a ƙarshe menene kiran ka zuwa ga waɗanda kuke hulɗa da su su ci gaba da yi yadda suke yi ku ga da suke yi suna sayan kaya su ci gaba da yin haka nan To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako wanda ya zo muku daga kasuwar atamfofi shadda mayafai da hijabai da dukkan wasu kayayyaki dangin tufafi yanzu a madadin shugaban wannan kasuwa da ake kira calawali da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni Suleiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku sai wani jikon idan Allah ya so. Kasuwa a kai ne, kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu. Kasuwa a kai ya ta Amerika ga mun shirin bici komai. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan dandalin sihar lahadi ina mai suna Reverend Father Moses ma'aji na cocin Katolika da ta Yola jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. A cikin asiyar ta wannan safiyar Lahadi da ya da ke mana da mu kokarta mu yi tattalin al'amuran Allah shirin ka mu na da da kullum. Abin kwaɗi a nan shi ne mai tattalin al'amuran Allah shi wanda ya san cewa rayuwar mutum ba ta dogara ga abinci da abin sha ba kawai amma ga kalmar da ke fitowa daga wurin Allah. domin taurin kalmar Allah akwai rai akwai kuma ceto saboda haka masu sauraro kira muke yi muna da babban murya da mu ta kalli al'amuran Allah ta yadda muke nazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke ban gaskiyar mu a kuma ban gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu domin ban gaskiya ba tare da aikin da ke nuna ta babban zace a cikin ayyukan mu na yau da kullum sai mu koka domin magance kiyayyar ta ke hana mu amincewa da juna. mu yi kokari mu taimaka mu sada salama da adalci kan yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu ta haka za mu wani cewa lallai ko da gaske tattalin alkumuran Allah muke yi Allah ya taimake mu da kuma samu dace Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.

iya magana dai suka ce lafiya jarin talaka. Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan duba lafiyar uwa da kuma jariri bayan haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. A makonnin da suka gabata mun yi magana akan matun daga yadda mace za ta shirya samun ciki da kuma kula da cikin da kuma haihuwa a wannan makon kuma za mu yi magana ne akan duba lafiyar shi kan shi jariri da kuma uwa bayan ta haihu likita yaya ake duba lafiyar uwa da jariri bayan haihuwa a lokacin baya ba wai wani da nisa ba za ga kusan cikin shekarun alif ɗari tara da saba'in zuwa abin da ya kai cikin zuwa alif 1980 zaka ga asibitocinmu idan an haifi in mace ta je ta haihu haihuwa ta salin alin da babu matsala akan aje ta asibiti ta kwana biyu sannan a sallame ta a cikin wannan lokaci na wannan kwana biyu akan duba ta a tabbatar cewar lafiyar talau jininta yana daidai a tabbatar cewar ba ta zubar da kuma jini sannan jariri za a duba shi a tabbatar da lafiyar shi kafin a sallame shi da shi da mahaifiyar shi zuwa gida saboda abubuwa na rayuwa da suka canza na ɗaya al'umma sun karu da yawa kuma asibitocin nan ba su isa ba sai kasance yanzu idan ka shiga asibitoci za ka ga wata matan ma akan kujera take zaune tana jiran wata ta haihu ta tashi ta bata gado sai kasance kenan cikin awa hudu ko abin da ya kasa da haka mace bayan ta haihu an sallame ta ta tafi gida to wannan yana tattare da matsaloli da dama saboda idan mata matan nan tana zubar da jini ba lalle a gane ba tana iya tafiya gida sai bayan ta tafi gida sai ya kasance tana zubar da jini da farko ba lalle ta ji wani abu ba amma a hankali a hankali bayan jini ya zuba da yawa sai ta shiga wani hali to wani lokacin sai ka ga kafin a ruga a dawo asibiti har a zo a fara neman jinin da za a yi mata kari sai ya kasance ta shiga wani hali wani lokacin idan da kara kwana sai ya kasance an rasa mahaifiyar ma shi kuma jariri ah, sai ya kasance shi shi din ma ba duba shi akai ba saboda a lokacin da aka haife shi na awon farkon na an ga kamar komai lafiya ba lalle an duba da abin da ya kamata a duba ba sai a sallame shi to kuma wasu matsalolin sai bayan an sallame shi da awoyi ma sannan za su nuna kenan sai bayan an je gida an lullube jariri an zace yana bacci sai ya kasance an samu matsala misali ga 'ya'yan da iyayensu suke da ciwon sukari akwai abin da ake cewa hypoglycemia wato ya kasance kasance shiga a jinin jaririn nan ya yi ƙasa in an haife shi awa ukun farko zai zama lafiya lau da karfin shi da komai to amma zai iya kasancewa an lullube shi an tafi da shi gida sai ya kasance shiga nan ya yi ƙasa har ƙasan da zai iya kasancewa ya shiga cikin abin da ake cewa koma kuma har sai ya kasance jariri ma ya iya mutuwa ba tare da an sani ba a cikin baccin shi saboda sigan nan ya yi ƙasa matukar ƙasa idan ba a kula ba kenan akwai hatsa hatsari sosai kamar cutar janjis misali idan an haifi yaro saboda loka kafin a haife shi mahaifiya duk ta ɗauke mai nauyin cire wancan sinadari da yake kawo janjis wato sinadarin bilirubin kenan sai bayan an haife shi mafi yawancin lokaci sai bayan awoyi zuwa kwana ɗaya kafin janjis nan ta fara nuna kenan idan ba a duba ba sai ya kasance sai bayan da aka tafi gida ana ta hidima sai yaro ya samu matsala sai ya kasance sai ya shiga wani hali ka kafin a ruga kuma a dawo asibiti akwai cututtuka da ake haihuwar jariri da shi misali abin da a turanci ake ce congenital abnormalities misali a cikin bakin yaro daga can baya daga sama sai ya kasance wurin ya fafi abin da ake cewa cleft palate idan ya kasance ba buɗe bakin nan akai aka leka ba ba lalle a kasance an gane irin wannan matsalolin ba idan ba a duba gadon bayan shi ba musamman daga ƙasa wajen kwankwaso ba lalle a gane cewar ko yana da matsala wahala da kashin gadon bayan ba abin da ake cewa spina bifida wasu jariran za a haife su sai kasance ta dubarar su ba a buɗe take ba yadda kashi ba zai fita ba kenan an saurin sallamar su kuma ba a duba ba ana iya sallamar su da wannan matsalar ba a sani ba idan ba a duba zuciyar su ba akwai yara da dama da ake haihuwa ya kasance akwai matsala a zuciyar amma ba a duba ba sai kasance an samu matsala kenan nan gaba saboda haka yana da matukar amfani idan an haihu haihu a tabbatar an duba lafiyar uwa a tabbatar bata samu wani rauni ba abin da ake cewa tiya a can bakin mahaifa a tabbatar cewar wani abu na daga cikin mabiya din bai makale ba wanda zai iya ja ta zubar da jini a tabbatar cewar duk inda ya kamata a dinke in ta samu kari an dinke. a tabbatar cewar ba ta zubar da jini a tabbatar cewar jinin ta kuma bai hau ba kafin ya kasance an sallame ta haka shi ma jariri a duba shi a tabbatar lafiyar shi lau idan akwai abin da ba a tabbatar ba sai a ba su ɗan karamin lokaci misali a ce a dawo gobe ko a dawo bayan awa kaza a sake duba jariri amma idan ya kasance uwa na da ciwon sukari misali inda hali kada a yi saurin sallamar jaririn nan sai a kai shi ɗakin jarirai yadda za a rinka gwadawa daga lokaci zuwa lokaci har sai an tabbatar da yana samun isasshen abinci kuma shugan shi a cikin jini ya daidaita kafin a sallame shi. To likita musamman ma ka yi ta jaddada zubar jini ko barkewar jini ga ita wadda ta haihu. Shin wannan matsalar ne kawai take iya tasowa bayan haihuwa ko akwai wasu matsaloli da ka iya tasowa? tasowa bayan haihuwa? Akwai matsaloli da dama da ka iya tasowa bayan haihuwa. Abin da sa na jaddada kan wannan jini shine wanda na san mutane da dama sun tabbatar cewa yana faruwa kuma yana da hatsarin gaske zai iya kisa cikin ɗan lokaci kankani amma akwai matsaloli da dama da za su iya faruwa bayan haihuwa nan. To likita kamar menene idan uwa ta gani ga ta ya kamata ta yi gaggawar tuntubar likita bayan ta haihu ko bayan an sallame su ko kuma ma idan bayan suna asibitin. To duk lokacin da aka ga misali numfashin jariri bai yadda ya kamata ba ko aka ga jikin shi ya yi canza kala ya yi bulu ko aka ga baya karbar nono ko aka ga yana bacci fiye da kima an sa shi nono ya je karɓa ko yana kuka fiye da yadda ya kamata a ce jariri yana yi to wannan da alamu da ya kamata a ga likita ko kuma wani aka ga wani abu a jikin shi wanda ba haka aka saba ganin halittarsa ba to da bukatar a jawo hankalin ma'aikatan lafiya su duba gara a tabbatar cewa yaron lafiya shi da a yi zaton cewar yana da lafiya a tafi gida kuma amma ba shi da lafiya. To likita musamman ma ga yara jarirai wani lokaci za ka ga ko suna yawan kwarewa ko kuma abinci ya rika dawo musu ta hanci ta baki wanda wani lokaci za ka kamar har numfashinsu yana kokarin ɗaukewa Shin wannan abin damuwa ne ya kamata a kai eh, yaro asibiti ko kuma me ma yake kawo wannan abin? To lallai wannan abin abin damuwa ne akwai kuma abubuwa da dama da za su iya kawo shi zai iya yiwa akwai abin da a turanci ake cewa regurgitation abinci kenan ya dawo daga ciki ya dawo ta makogwaro sai ya biyo ta hanci da baki a zai iya kasancewa kuma akwai matsala ne a bakin kamar yadda muka magana wancan a turanci da ake cewa kamar palatin nan da sauransu to ala ai halin duk lokacin da aka samu wannan matsala ce babba because saboda zai iya sa numfashi ya toshe ko ya ɗauke ko kuma abin da ya fito din ya koma koma cikin huhu ya kawo matsala duk lokacin da aka ga wannan da bukatar a nemi taimako musamman ko da sau ɗaya aka gani yaro ya yi irin wannan da bukatar a je asibiti saboda a ba da shawarwarin da ya kamata wani lokacin kawai yanayin yadda ake kwantar da yaron ne za a ba da shawara a kai zai kasance yaron lafiya shilo amma za a ba iyaye shawara yadda za a kwantar da shi wannan kaɗai yana iya sa wannan abin ya daina amma dai abu ne mai mahimmanci da abin da ya shafi numfashi kada yi wasa da shi aje asibiti a tabbatar da lafiyar yaro sannan a bada shawarar da ya kamata ta yi. Idan ya faru a gida akwai wani abu da za a yi masa ya samu ya lallafa kafin a garzaya asibiti ko me ya kamata a yi kafin a je asibiti? Abin da ya kamata na farko a juya kan yaron ƙasa a tabbatar abin da ya fito din da majina da abincin da waye ya zube ƙasa sannan a zuke hancin a tabbatar cewar babu abin da ya rage a hancin da bakin a tabbatar yana numfashi kafin a garzaya zuwa asibiti. kada a daga kan a ce a daga kai sama a juya ba yadda abincin zai iya koma cikin huhu kenan saboda abin da ake kuma gudu kenan wace shawara za ka ba wa iyaye da ma waɗanda wadda suka haihu ko wacce ta haihu da kuma ma wanda suke kula da jariri ta yadda za a guje wa irin waɗannan matsaloli da buƙatar a fahimci cewar shi jariri fa in an haife shi ba abin da zai iya yi banda abubuwan da Allah ya ɗora masa da zai iya yi na numfashi numfashi bugawar zuciya cin abinci kuka da sauransu amma sauran abubuwa kamar na koda kwanciya ne yadda aka kwantar da shi haka zai kwanta idan ba shi da lafiya shi ba zai iya kan shi komai ba ba zai iya ma ko faɗa cewar ba shi da lafiya ba wanda yake kula da shi shine zai ga alamar rashin lafiya kuma shi ya kamata ya ɗauki mataki a duk lokacin da ka ga jaririn da hankalinka bai kwanta ba akan shin wannan yaron yana da lafiya ko ba shi da lafiya to da Allah kar kai tunanin cewar yana da lafiya din din gara ka je asibiti a tabbatar cewar a a yaro lafiya shilau a kan kai tunanin cewar yana da lafiya bayan kuma akwai matsala saboda sai ya kasance an cutar da shi amma idan aka tabbatar da lafiyar shilau to falalla alhamdu babu wani abu da aka yi asara wannan kokarin da aka yi na tabbatar da rashin lafiyar shi Allah da an yi shi a cikin dacewa duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin watu. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.